بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما كان masu kallonmu da kuma sauraronmu a daidai wannan lokaci mai taron albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatu shirin nan naku ne mai tambaya da amsa akan abin da ya shafi hukuncin hukuncin aikin hajji da kuma umara da haɗi da ziyara da yake zuwa muku a daidai wannan lokaci mai taron albarka muna tare da ɗan uwa salis muhammad yaqub wanda yake karanta mana tambayoyi domin faɗakar da mu a akan abin da ya shafi wannan gagarumar ibada ta aikin hajji da tare da umara da kuma ziyara da fata allah ta'ala ya karɓa mana za a samu waɗannan bayanai a shafin mumbar musulunci na youtube da izinin allah subhanahu wa ta'ala malam bismillah bismillah alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd malam tambaya ta goma sha biyu ina ina gurare ake so mai ziyara ya ziyarta a cikin birnin madina bayan masallacin manzan allah sallallahu alaihi wasallam wannan tambaya ta da goma sha biyu tambaya ce da take da matukar muhimmanci musamman ga wanda yake birnin madina domin ya san da ina da ina ya kamata ya ziyarta na farko dai shine ziyarta masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya eh, kenan sannan na biyu ziyarta shi karan kai shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wasa kenan da ta abokanan shi guda biyu yanzu mun samu wuri biyu kenan sannan kuma sai makabartar baki'a kamar yadda ka san ana ziyartar kowace makabarta haka ita ma ake ziyartar makabartar baki'a kuma yadda ka san ake faɗa za a kai ziyara kowace makabarta haka ake faɗa in za a je makabartar baqiya ma'ana assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun yaghfiru lana wa lakum wannan kenan sai kuma makabartar Uhudu ma'ana inda aka yakin Uhudu sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka wafaki suka rasu suka shahada a wurin shi ma wannan makabartar ana kai mata ziyara a yi addu'ar da aka yi a baqiya kuma irin addu'a da ake yi a kowace makabarta idan an je ziyara ma'ana assalamu alaikum dara qaumin mu'minin وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يغفر الله لنا ولكم wannan kenan sai kuma masallacin quba shi ma masallacin quba masallaci ne mai dimban tarihi asali ma shine masallaci na uku da aka gina a duniya masallacin farko shine masallacin ka'aba masallaci na biyu shine masallacin qudus masallaci na uku shine masallacin quba shine masallacin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya gina farkon isowarsa madina bayan da ya gina shi ya yi mako guda a wurin annan ya sallar juma'a ta farko a musulunci sai kuma ya shiga cikin birnin madina sai ya gina masallacin shi na madina saboda haka a tarihi masallacin madina shine masallaci na hudu a gini a daraja masallacin madina shine masallaci na biyu a daraja domin a daraja masallacin ka'aba shine na farko sai kuma masallacin madina na biyu sai masallacin na na uku sai kuma masallacin quba na hudu annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa dukkan wanda ya yi alwala daga gidansa ya tsarki daga gidansa ya je masallacin kuba ya yi sallah na a biyu to fa wannan kamar ya yi umara ne saboda haka duk mutumin da ya samu kanshi a madina sai ya mai da hankali sosai ya ziyarci waɗannan wurare waɗannan wurare su ne wuraren da ake ziyara a birnin madina ziyara kuma shar'antacciya akwai wasu wurare da ake ziyara wanda yake babu su a shari'a ko dai babu su a shari'a aslan kagagun wurare ne da aka kage su aka gina su ko kuma a'a akwai su a shari'a din amma dai shari'ar ba ta ce a ziyarce su ba misali akwai masallacin kibalateni duk da masallacin kibalateni da yake a yau shin shi ne ma ake sallah alƙibala biyun ko ba shi ba ne ya kamata a tantance wannan sannan ko shi ne ko ba shi bane baya cikin wurare da ake ziyara a matsayin an je ziyara za a nemi kusancin Allah madaukin sarki da ita amma ya halatta a matsayin ka je Madina nan ka zo ka wuce ka ce an ce maka wani shine kiblataini babu wani abu a ciki wanda kai ma ka ga masallacin ke shikenan masallaci ne da ake sallah a cikin shi har a yau idan ya zama na shi din ne dai a tarihi wannan kenan zaka ji ana cewa kaga wannan akwai masallacin akwai masajirin ijaba masallacin da ake kira masajirin ijaba wannan a tarihi a nasarar ya taɓa yin sallah a ciki saboda kaga ya tabbata amma ana ziyartar wurin ba a ziyartar wurin a matsayin wai an je ziyartar wannan masallacin kai da kake madina kuma wani masallaci ka je ziyara bayan ga masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam farin jakada wanda yake sallah a wannan masallacin ta fi yin sallah raka'a dubu a wani masallacin da ba shi ba in banda masallacin Ka'aba tsoraka mutum ya mai da hankali sosai da sosai a lokacin da yake ziyara ya san ina zai ziyara amma gaji wasu wurare ana cewa ga masjidu bilal ko ga masjidu aisha ko masjidu fatima ko masajudu saba'a waɗannan abubuwa babu su abin da zai nuna maka babu su warewa ke yake ai babu yadda za a ce ga masallacin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama a ce Fatima ta koma gefe ta yi nata ko Aisha a siddiqatu bintu Siddiq ta koma gefe ta yi nata ko Bilal ya koma gefe ya yi nashi don ƙagagun wurare ne da aka kage su a tarihi aka ajiye don kada mutum ya ce wai zai ji waɗannan wurare a matsayin ta'abbudan abin mamaki abin al'ajabi ka ji wani alhaji yana tambaya wa ina ne masjidul jinni masallacin aljanu me zai ji kuma masallacin aljanu ga wurin da ake ziyara wurin da zaka yi sallah akwai darussa da ake yi karatuttuka da ake yi a cikin masallacin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama karatun qur'ani karatun qur'ani idan ka haddace akwai manya-manyan malamai mashahurai na duniya da za su saurari karatunka su gyara maka hukunce-hukuncen tajwidi har ma su baka isnadi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in baka iya ba akwai malamai daidai kai waɗanda za su saurari karatunka su yi maka gyara in ma daga nasu ne zuwa alamtara kai fa akwai masu sauraron wannan karatun kana mutum ya asara a waɗannan wurare mutum ya je ya ga inda aka ce ya ziyarta ga wuraren da ake ziyara ga kuma wuraren da yake tafiya yana zuwa yana ziyara har ma ya rasa salloli a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kyawu anan shine ka sanya lokacin ziyartarka ziyararka ta kasance irin da safa din nan kafin lokacin azhar kun gama ziyara kun dawo umma ba ku gama duka ba gobe sai ku je gobe sai ku je duk waɗannan abubuwan yayi a matsayin ka na ɗalibin ilimi wata ma a koran za ka iya zuwa ko dan ka je ka gani irin ma'aikatan da take buga alkur'ani mai girma ma'aikatar sarki fahad da muke ganin ƙur'ani bugun madina hamshakiyar ma'aikata ce ya halatta ka je ga wurin ba wai ziyarar wurin ibada ba ce ba wai ziyartar wurin ibada ba ce amma dai ya halatta ka je ga wurin ka inda ake buga qur'anin yau da inda ake buga qur'anin nan gashi ko kuma aljami'a ta islamiyya islamic university da ke birnin madina jami'a da su dr ahmad biyu ke suka yi karatu jami'a da su sheikh ja'far mahmud adam suka yi karatu jami'a da su sheikh abdallah suka yi karatu sheikh abdullah abdulhab abdallah suka yi karatu jami'ar da su dr sani umar rijiyar lemo su dr bashir ali dr birnin kudu manya-manyan mashaurin malamai a nan tarayyar najeriya ko manya-manyan malamai duk da kaza ana jami'ar madina ka ga jami'ar gata gagi duk ba wai zuwa wurin ibada ba ne amma dai kai ma dai ka tsan cire kwarkwatar ido wannan kawai shine abin da ake buƙatar mani ya kula da su wallahu ta'ala a'lam Allah ya saka alkhairi malam tambaya ta 113 a wani lokaci ya kamata mai ziyara ya ziyarci waɗannan guraren waɗannan wuraren yana da kyau mutum mai ziyara ya laƙanci lokacinsa kuma a daidai nan da yake baya cikin ayyuka na hajji za a ga ba wai alhazan alhazanku ta shirya muku motocin da za ku tafi bane saboda haka ka samu mutane da suke daidai kai kamar da muka sha maimaitawa za ka tafiya ka samu babban aboki na gari wanda ya sa hukunce hukunce ku yi tafiya tare da shi saboda haka kar ku sa lokacin ziyara da zai ci muku karo da lokutan sallah a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk waɗannan da zaman maka da zaman madina duk lokuta ne da ƙididdigaggu su ma ita ma duniyar gaba ɗayanta lokaci ne da gaggi tsara kar mutum ya wasa da lokacinsa sai ku sa lokacin ku irin da safe ɗin nan an yi sallar asuba kun gama zikiri kun gama karatun qur'anin ku a gida kun yi wanka ka ɗan karya kumallo sai ku je ziyara ku bayan ɗan lokaci ku dawo ku yi sallar asar har ku sallah zahar ku dai samu lokacin da bai ci karo da lokutan sallah ba ɗaya kenan domin kada mutum ya wasa da sallah a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin wani ba wai sallah a masallacin manzan Allah ba wai ziyarar ci take hana shi sallah ba a'a kaya ne riki riki yake shiga kasuwa ya sau in ya so kaya kuma sai a hana shi shiga masallaci saboda kayan shi kuma da manya za a baka ka shiga masallaci da kaya domin idan aka baka ka shiga masallaci da kaya aka banni aka bar kowa ya shiga ai masallacin sai ya cike amma yanzu me zai hana bayan an yi sallar isha ka yi shafa'i da wuturinka ka kammala abin da za ka yi sai ka fita ka je ka yi sayayyarka in kai sayayyarka ko ko kai sayayya ku biyu ko ku uku sai ku ɗauki mota daidai bai kai ku hakufar gidanku shikenan sama da ka zo kana sallah a waje bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ce ayi salatu fi masjidi haza sallah a cikin masallaci na kai kuma ka zo ka yi sallah a wajen masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai a kiyaye wallahu ta'ala alam Allah ya saka kare malam tambaya ta 114 ya halatta mutum ya yi magana a ɗaya daga cikin makabartun da ake ziyarta a cikin garin Madina ya halatta mutum ya yi magana ya halatta mutum ya yi magana wannan ita ce in maka samu ana jana'iza ya halatta ka raka jana'iza. kamar yadda kake sallar jana'iza a garin ku kuma ka raka ta hakan nan can ma idan an yi sallar jana'iza ya halatta ka raka ta nan za ka ga ana cewa sallu alal amwat ko sallu alal mayyit ko sallu alal atfal da sauransu duk sallah ce tana jana'iza sai ka yi su yadda ake yi yadda shari'a ta karantar kabarbari hudu bayan kabbara farko ka karanta fatiya bayan kabbara ta biyu ka yi salatu annabi sallallahu alaihi wasallam kabbara ta uku ka yi eh, addu'a ga mamaci kabbara ta hudu ka yi addu'a ga sauran al'umma musulmi rayayyu da kuma waɗanda suka riga mu gidan gaskiya ya halatta karaka makabartar ka raka gawar a cikin makabartar kai ma ka je a yi jana'izar da kai ka ga yadda ake yi a can ka ka samu ƙarin ilimi kenan wallahu ta'ala alam Allah ya saka da kai malam tambaya ta 115 ana cewa idan mai ziyara ya isa birnin Madina ana so ya samu sallah ta farilla 40 kafin ya fito ina gaskiyar maganar wannan magana ba ta da gaskiya ba ta da asali daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ta da asali daga manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam hakan nan ma irin abubuwan da ake faɗa din nan cewar alhaji in ka je ka gaimin da ma'aikin Allah ka je ka ce ina gaida shi a abin da shari'a ta shar'anta shine ka yi salati ga manzan Allah sallama a nan inda kake Allah ta'ala akwai mala'iku da ya ajiye da su aikin su shine su isan maka da salatin da kai zuwa ga manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam saboda kullum mu yi kokarin riko da karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wallahu ta'ala a'lam Allah ya saka alkhairi malam tambaya ta 116 shin wanda yake da maniyaci da yake niyyar tafiya haji daga garin su shin akwai wani abu da shari'a ta ajiye kai da dan uwanka zai tafi ka bashi sako na addu'a ko na wasu kalmomi ko dai na sako wani abu haka babu abin da shari'a ta ajiye a irin wannan cewar in ka je ga wannan abu ka ba tantabarin na na fatima subhanallah al'afim a ce ga wannan ka ba wannan wannan duk babu wani abu da shari'a ta ajiye cewar kai da kake a gida ka ɗauki wani abu ka ba mai aikin hajji ka ce in ya je maka in ban da hadaya ko ya halatta a nan kana da kuɗi ka ɗauka ka ba ka ce in ya je yanka maka hadaya a ranakun yanka hadaya goma ga wata da sha ɗaya da sha biyu da sha uku wannan ya halatta wannan ya halatta amma a ce wai ga wannan ka kai madina ka watsa tantabaru su ci ko a maka tantabaru su ci ko in ka je ka gaimin da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam abinda aka ce kai din ka yi salati ga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kuma Allah ta'ala cewa inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima kaka ana salati ne ga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama a duk inda kake a duk inda ka samu kanka kuma salati yana ƙara ƙarfafa a dukkan ranar juma'a salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallahu ta'ala alam a waɗannan tambayoyi kuma a wannan karo ne muka zo ƙarshen wannan karo wannan darasi sai kuma a dare shiri na gaba idan Allah ta'ala ya kai mu za mu kasance tare da ku da izinin Allah madaukakin sarki wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh